الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkan da saduwa a wani yammaci da sha daya wata ramaba hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam da dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wata daidai da ashirin da takwas da watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da shida yau za mu bari ciki da goma sha daya a cikin majalisar da tafsirin alƙur'ani da muke a cikin wannan wata ba mai albarka a wannan masallaci na ba a da ya shara amin ya yau za mu tashi aya ta goma sha hudu a cikin suwar zafir insha Allah amma kafin nan da rubutu ga tambayoyi da yawa da ta turo akwai wannan bayan sallama ya ce zuciyarsa tana sako sai ya ji kan fasin gunar magana a kan Allah ko a kan musan Allah a alaihi wasallam ko ya ce a cikin zuciyarsa ake ce masa na yi shirka ko na yi rida wallahi wata rana da ina sallah ya kawai tunani ya zo mu sai ke ganin abu kamar cross ko mutum gaskiya a zuciya ta ake cikin shi ne ke bautawa a kasar su ne ne ka karfar shahada Allah ya fara da nuna jami idan da ke wadda ya su Allah ya sa ya Allah ya yi maka wannan wasu wata wasu wata ne shi ta da zuci da kuma ce shekaru suke samun cilabar ɗan adam wanda yake da wanda yake da wannan suka tsara hali wanda makusudin su su sanya shi ya je ya tsani ya kura da yake ba wannan daga shekaru a wanda yake na na rashin lafiya saboda haka ka ci gaba da dagewa da haƙuri amma kuma ka je ka ga likitoci ka je ka ga likitan tunani domin a a wani lokaci wani abu ne wanda yakan samu a cikin irin sinadaran da suke karfatuwa a cikin kwakwalwa wanda aka samu rashin daidaito sai ka ga irin wannan abin yana zuwa ya samu ɗan adam a syndrome ne obsession syndrome a yawanci irin wannan to kuma sai shaidanu kuma su zo su daɗa ƙara ga mutum saboda adawar da ke tsakanin shaidan da ɗan adam Allah ya yi maka Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da imaninka ya tabbatar da imanin mu baki ɗaya amma lallai ka je ka ga likita na'am akwai addu'a da wanda waswafi ya dame shi kamar wanda ibn al-hajj ya ambata a cikin al-madkhal yana cewa mutumin da waswafi ya dame shi ya rinka yawan faɗan subhanal malik al-khallaq in ya sha yi zibukun wa ya ake bi halkin jadid wa ma zalika ala Allah ya sarki ya tabbata ga Allah al-malik sarki al-khallaq mai halitta mai yawan halitta in ya sha yi in ya so sai ya tafiyar da ku wa ya ake bi halkin jadid ya da wata halitta sabuwa wa ma zalika ala Allah ya wannan ba abu ne mai buwaya ba ga Allah ku karanta wannan kamar yadda wannan bawan Allah Ibn al-Hajj an san yana daga cikin malamai da Shehu Usmanu Ibn Fodi rahmatullahi alaih ya tasirantu da littafin sa al-Madkhal al-Madkhal wanda yake yayi kokarin inkarin abubuwa na bid'o'i da dama bisa tafarkin abin da aka sani na malaman malikiya na tsukaka wato na inkarin bid'a da takura shiga cikin dukan wani abu wanda yake na bid'a sun yi kokari wajen tsara shari'a to shi ya ambaci wannan addu'a a cikin babu laifi a yi ta ya ambaci ta a cikin littafin sa al babu laifi mutum ya yi ta ya nemi taimakon Allah shi yana daga cikin babin neman taimako na Allah da neman tsarin Allah da neman waraka daga Allah jalla wa'ala amma wannan ba zai hana kuma mutum ya nemi magani ba akan abin da yake na ɓangaren cuta din inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta dawo ibadallah bayan Allah ku nemi magani saboda haka umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ai koyi da shi wannan yayi addu'a yace Allah ya tsara wa malam lafiya da kuma kwana Allah ya ci dan hajiya amin yace ina da tambayoyi kamar haka mutum ne yayi mafarki yana kiran sunan matarsa yana cewa ya sake ta da gari ya waye yana son ya ba wa matar tasa labarin mafarkin da ya yi ku saurara mana sai ya ce da ita wance na sake ki amma a mafarki sai ta ce da shi ai dama na ji lokacin da take mafarki jiya da daddare to a malam ya matsayin sakin da ya ambata a lokacin da yake son ya ba ta labarin abin da ya faru domin ya ce wance na sake ki a ai wannan ba da labari yake wannan bai sake ta ba ni na ɗauka ma zai ce ya matsayin sakin da ya yi a cikin da ta je yana faɗa a cikin mafarkin ina cewa wance na sake ki eh, ni na ɗauka wannan ce ma ita ce rigimar tasa eh dubiyin babu komai ba take bane amma wanda a cikin mafarki yake faɗa yake cewa wance na sake ki ga dai ya zo a hadisin sayyidina Ali radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alqalamu an salata an salata an ɗauke alkalamin da ake rubuta ayyuka daga mutum uku ayyuka na laifi daga cikinsu akwai anna'imu hatta ya mai bacci har sai ya farka saboda duk abin da ya faɗa a cikin mafarki a cikin bacci na mafarki wannan mala'iku ba sa rubuta masa saboda haka wannan ba a ba a rataye wani hukunci da shi ba a rataye wani hukunci da shi amma wanda yake ya zo da yake gaya wa matarsa ya ce masa na ji a mafarki na ce wance ya yi ambaci sunanta na sake ki wannan ba saki ba ne bin hikaya yake yi ba wai yana insha'in sakin ba ne ba wai yana farar aiwatar da sakin ba sannan ya ce a karatun da ya gabata an yi bayani dangane da cewa wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi wanda kuma Allah ya batar da shi babu mai iya shiryar babu mai shiryar da shi to ya abin yake musamman wanda Allah ya batar da shi ba shi da laifi kenan a wanda Allah ya batar da shi yana da laifi mana amma kuma ai ba abin da ya ba abin da ya fita daga cikin ikon Allah eh, ai ba wai Allah ne ya tura shi ya kai shi zuwa ga ba shi ne ya zaɓi ƙasan kuma abu ne wanda wato yana daga cikin Allah ya ba mu mutum nufi ya ba shi iko ya nuna masa gaskiya ya nuna masa ƙasa, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha a duk kowa Allah matsaukacin sarki ya kinsa masa sanin alheri da sanin sharri wanda Allah ya nufin shi wanda Allah dama can ya rubuta masa kan cewa wannan shiryayye ne to sai kaga Allah ya sauƙaƙe masa aikin shirya wanda kuma Allah maɗaukakin sarki ya san cewa wannan ba shiryayye bane ya rubuta masa cewa wannan ba shiryayye bane sai kaga aikin shirya aikin shirya din yana masa wahala aikin baka ne yake sauƙi a gare shi amma babu wani abu wanda yake tura mutum zuwa ga wannan kowa Allah maɗaukakin sarki ya bashi ikon ya ba Allah kuma ya ba shi ikon kar ya bi saboda haka mutum ranar alkiyama ba za ka ce ai Allah kai ne ka batar da kai ne ka sani na bata ba Allah ya ce ayyukan ku ne nake kiyaye muku shi abinda ka aikata ne wanda duk ya bata ya zabi bata kuma babu wani wanda yake zai iya wato a sanin me Allah ya rubuta masa ita kaddara ba a sanin ta sai ta saboda ba za ka iya kafa hujja da ita ba ba za ka ce to ai kenan a mutum yana sabo ce to ai Allah ya ai abinda Allah ya rubuta masa kenan in wanda Allah ya batar da shi babu mai shirye da shi saboda haka a daina masa wa'azi babu mai da shi ya ake kasancewa Allah ya batar da kai sai dai in ka riga ka zabi batar ne amma in ka zabi me yasa ba za ka zabi cewa ka ce to ai Allah ya shiryar da ni saboda haka wannan wa'azin da ake min dinna shirye ne bar na shiryu ka gani Allah zai hana ka shirya saboda baka san abin da Allah ya rubuta maka ba na'am eh to sannan ya sake cewa a gaba a karatun da ya gabata jiya ta karantar da mu cewa hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba za mu saba mu Allah ba sannan mu tuba zuwa gare shi a ah, in wato da oke da ba za mu saba ma Allah ba za mu rinka saban Allah ba muna tuba zuwa gare shi Guda Allah ya kawar da mu ya kawo wasu wasu waɗanda za su saba masa kuma su tuba zuwa gare shi malam akwai mutanen da suke ganin laifukansu ba su taka kara sun karya ba saboda suna ganin sun kai wani mataki ba sa saba wa Allah saboda haka suke kirkirar wani babban laifi kamar zina ko wani abu makamancin haka wai don su yi aiki da wannan hadisi to malam hakan daidai ne Allah baya umarni da alfasha Allah baya umarni da alfasha wannan wannan shaydan suke bi wahayin shaydan ne duk wanda ya saba ma Allah da gangan sai aka yi na farko ma dai suka san kan cewa ba sa ƙananan zunubai ba sa waɗansu ayyuka na sabo shi kansa wannan ai sabo ne don ujub ne akwai shi kanka wannan ka rinka tsarkake kanka Allah ya ce falatu zakku anfusakum kada ku tsarkake kawo kanku sannan mutum har ya kan cewa shi yana ganin baya aiki baya wani aiki na sako saboda haka bari ya dan taba ka sani kan ya sani cewa in ya taba ko shi kenan ya tafi kenan ba zai dawo ba ya sani ko kan cewa wannan shine farkon wato gamiyarsa yana tafiya tiryan tiryan yana aikin yan aljanna sai ya aiki na yan wuta sai a yi masa hatama da aikin yan wuta a kashe shi a cikin yan wuta ai mutum ya ji tsoron Allah wannan masu wannan tunani ba su ji tsoron Allah ba don Allah maɗaukacin sarki a basurar da muka karanta ya ce allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana masu jin zance su bi mafi kyawun fassara. wannan ba mafi wannan ba kyakkyawar fassara ba ce wannan hadisin a kan mutane da wato suke sun yi barna ga kawukansu suke fuskantar kalubale na shaitan yana so ya sanya musu mummunan zato ga Allah har su yanke kauna daga cewa Allah zai karɓi tubansu ai an kawo hadisin ne a wajen la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke kauna daga rahmar Allah wanda yake tsoron Allah ya wanda yake ya duba miyagun ayyukan da yayi har yana ganin Allah ba zai yace masa ba kuma shaidan yake so ya shigo masa ta nan ya ya sanya shi ya yanke fata da ya yanke kauna daga Allah shine ake shine wannan hadisin yake kiran irin waɗannan kan cewar wato kada mutum ya ɗauka kan cewar wato za ka zamanto mai tsarki kamar mala'ika ka yadda kana da rauni wanda cikin wannan raunin naka shine idan ka yi saɓo ka dawo in ka yi sako ka dawo in kuma za in dai za ka dawo to Allah kuma zai karɓe ka saboda haka wannan wannan tunanin da waɗanda suke wannan tunanin su san cewa Allah baya umarni da alfasha sannan wannan yace yana da tambaya yace shi ma'aikacin asibiti ne yana shugaba a wurin wani yaro ɗan koyon aiki sai ce ya allura in ba da overdose kada ya zafa injection ya wa wata yarinya sai da rai a da sai kwana uku tana bacci bayan ta tashi sai ta koma bacci bayan ta tashi sai ta rasu sai nake tambaya wani hukunci ya hau kai na wanda ya allura da farko idan cewar wannan dan koyo ne wajibinka idan zai yi ya yi a gabanka saboda haka yayin da zai alluran nan ka ce ya nuna mata. ka gani ka ga dos ɗin da zai a ka gani Dos ɗin da ya daidai ne ko ba daidai ba saboda haka a cikin wannan a bayyana akwai sakaci daga bangaren wanda ya yi don haka su da suka yi tarayya a kan wannan su abinda suka abinda aka yi mata na alluran nan a zahiri shi ne sababin tasirinta wanda yake a cikin wannan kuma wanda ya sabbaba ta hanyar likitanci wanda yake duk wani wanda ya yi aikin ya zo a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi likitanci alhali bai sani ba a ma'anar hadisin a lafazin nasa ya kwanta min amma ma'anarsa shine zai yi lamunin dukkan abin da ya yi bi ma'ana za a ɗauka za a ɗora masa nauyin abin da ya salwantar in rai ne in ma gaba ce zai biya diya saboda haka a cikin wannan ba za a ce sun yi kisan ganganci ba amma sun yi kisan kuskure wanda su suka Ba da haka za su biya diya kuma su su biyu za su yi azumin kafara kowa ya kafara ba raba ta za su yi ta kafara ba a raba ta dan da mutanen gari guda za su haɗu su kashe mutum ɗaya kowannen su sai yi kafara ta azumi sittin saboda haka za su yi azumin kafara shine azumin yau yauman kuka tabi aini a jere ba tare da yankewa ba kuma sai a kula a cikin irin wannan rashin kula da waɗannan ƙa'idodi na shari'a shi ne yake sanya ma'aikatan asibiti suke sake ɗan lokaci saken da zai kai ganganci kamar yadda ya faru da wata yar uwa makwabciyarmu aka yi mata aiki aka bar almakashi a cikinta sai wata da watanni tana ciwon ciki ba a san me yake ta ba haske da tukuna aka je aka yi ne, aka ga almakashi ne a cikinta an yi tiyata an bar mata aka zo kafin a ranar ana shirin a sake buɗe cikin a fitar da shi ta rasa ranta ajalin ta ya sauka amma duk lokacin da take ta ciwon ciki maganin alsa ake ta ba sai ana cewa alsa ne ma'aikatan asibiti ai kuna da 'yan uwa da abokai da suke zuwa Saudiya suna aikin asibiti gaya muku irin yadda al'amarin aikin likitanci yake a Saudiya idan mutum ya yi ganganci in mutum wani abu waƙi a ta same shi ta farko dai tukuna dama daga zarar irin wannan abin ya faru duk waɗanda suke a wannan unit ɗin kurkuku za su tafi kurkuku za su tafi wanda aka gano kan cewa shi ne sanadiyya ba zai fito daga kurkuku ba sai an ajiye diya kamilan riyal dubu ɗari an ajiye ta sannan za a sake shi sannan kuma ya tafi ya je haƙƙin Allah na azumi wannan tsakaninsa da Allah saboda haka ya kamata a kula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 وما يتذكر إلا من ينيب فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون بديع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب الله يكي هو الذي يريكم آياته Allah shi ne wannan wanda yake nuna muku ayoyinsa, ayoyinsa da suke nuni a kansa a kadaituwarsa. A wayu nazzilu lakum minas kuma yake saukar muku yake saukar da arziki daga sama domin ku kuma ya zakaru illa man yuni amma babu mai wa'astuwa yayi izina ya gane ayoyin Allah da kula da su da lura da su illa man yuni ne yawan komawa ya zuwa ga Allah wannan ci gaba ne da kirarin da Allah yayi daga Allah ta'ala inda Allah ta'ala ya ce hukmu lillahi al-aliyyil kabir hukunci na Allah ne al'ali maɗaukacin sarki al-kabir mai girma to sai kuma Allah ya ci gaba da wato a faɗan sifofi na izzarsa yace shine yake nuna muku ayoyinsa wato yana daga cikin rahmar daga cikin rahamarsa yake nuna muku ayoyinsa don ku gane shi ku gane shi waye Allah ba za ku gane ba za ku gan shi ba ballantana ba za ku iya ganinsa ba ba za ku iya ganin sifa daga cikin sifofinsa ba ballantana a ce kun gan shi a tsuru da muzu amma Allah yana bayyana kansa gare ku ta hanyar ayoyinsa yana nuna muku ayoyinsa kamar yadda Allah ya yi alkawari da ce sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq zamu nuna musu ayoyinmu a sassa da kuma a cikin kawukansu har sai ya bayyana a gare su kan cewa gaskiya ne waɗannan ayoyi na Allah sun haɗa na farko su ne ayoyi a cikin halittar ɗan adam kamar yadda ya ce a wannan aya yana nuna za mu nuna musu ayoyinmu a sassa da kuma a cikin kawo kansu ayoyi a cikin halittar ɗan adam ɗan adam ayar Allah ne ɗan adam ayar Allah ne to kamar shi ne yadda Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi an khalaqakum min turabin kuma idan antum basharun tantashirun ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هذا كان كاوكم في كنا daga cikin ayoyinsu ya halice ku daga turbaya sai ga ku mutane kuna tafiya ka duba ka gani duk chemical composition ɗinka na jikinka chemicals ɗin da suka yi ka kai ɗan adam duk gabaki ɗayansu suna cikin kasa duk gabaki ɗayansu suna cikin kasa ba za ka samu wani chemical composition wanda za a ce babu shi babu sinadarinsa a cikin kasa ba suna cikin wannan periodic table ɗin wanda ya haɗa dukkanin sinadaran da suke cikin kasa kaga ya halice ku ya kasa wannan aya ce ta Allah sai ga ku mutane suna tafiya idan da wani zai iya halitta kuma ku zo ku haɗa chemical composition irin na living cell kuma ku tayar da shi ya zamanto mutum mana tunda shi nan dai ai daga ƙasar yake ku kuma ku har hada daga ƙasa ku tura masa rai ya zamanto basharun tantashi sannan daga cikin ayoyinsa ya halitta muku daga cikin daga cikin ku yi abokan zama kalakalakum min kuma azwajan litaskunu ilaiha dan ku samu nutsuwa a cikin su dan ku samu nutsuwa da su ka duba ka gani ba wanda zai samu nutsuwa namiji ba zai samu nutsuwa ba sai da mace mace ba za ta samu nutsuwa ba sai da namiji amma masu auren jinsi suna tallafa ma kansu biyayya ga shaidan ne amma babu wata nutsuwa a tsakanin shi. babu wata nutsuwa a cikin shine masu yasa masu basira ma suke cewa ai masu basira daga cikin kafirai suka ce yaro da masu auren jinsi suka ɗauke shi suka je gidan marayi suka je gidan a tsantattun yara suka ɗauki yaro maza su ne da namiji shi ne da miji da mata suka ɗauko shi wai za su rene shi ga wanda yake mace ga wanda yake shi ne namiji suka ce wannan yaron yana da haƙƙi a ce a tayar da shi a gida wanda shi ne aka saba a tarihin ɗan adam na mace da namiji saboda haka ba su yadda ba yadda suka fito rashin ba da izini ga waɗanda suke auren jinsi su je su yi adoption ko mace da mace su kiɗa, ɗa taso a cikin gida bai san waye uba ba bai san waye uwa ba ai an ce uba da uwa kawai duk kanta ce al'ada ce kawai take faɗan wane ne ba wani abu ne illa tsagoran biyayya ga shekar da kafirci amma abu ne wanda yake ya saba ɗabi'ar ɗan adam ku ga ayoyi kenan a cikin halitta to sannan kuma ya tafi cikin ayoyi a cikin sama da ƙasa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum إن في ذلك لآيات للعالمين من آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ينزل من السماء ماء ويحيي به الأرض بعد موتها هذا الله كدينا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون kuma inda Allah ta'ala ce wa ayatun lahum al-layl naslahu minhu an-nahar fa idha hum mudlimun yace wa min ayatihi al-layl wan-nahar wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wannan jinsi na farko kenan na ayoyin Allah a cikin halittar mu da a cikin sakka rahmar Allah ce da Allah ya sanya wannan wanda dukkanin waɗannan abubuwa in ka duba suna nuni a kan kaɗaituwar Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid to sannan daga cikin ayoyin Allah akwai ayoyin Allah jalla wa ala a cikin al'umomin da suka gabata wanda Allah ya halakar da su saboda sun saba ma Allah kamar yadda Allah ta'ala yake faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim tijaratan min sijjin inna fi zalika laayatin lil mutawassimin wa innaha la bisabilin muqim inna fi zalika laayatin lil mu'minin kaga a cikin mutanen a a cikin a ada a cikin barta ولقد تركناها آية بي ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون muka ta zama aya a bayyane ga mutane masu hankali a wuce a gansu cewa waɗannan da kuma labari wanda yake ba za a iya inkarin da cewa sun safi Allah Allah ya halakar da su wannan ma ayoyi ne da Allah shine yake nunawa Allah yana nuna mana ayoyinsa kuma kamar muta kamar samudawa kuma da Allah ya bar gidajensu qad ji'tukum bi qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha wata ayar Allah zai nuna makafirai wata ayar kuma duk gabaki daya wata muminai ce amma Allah yana nuna ayoyinsa da baki ɗaya kamar yadda ce wa yurikum ayatihi Allah yana nuna muku ayoyinsa ayi ayatin lahi shiru. wacce ce daga cikin ayoyin Allah kuke inkari kuma jinsi na biyu kenan jinsi na uku na ayoyin Allah su ne mu'ujizozi da Allah yake ba ma manzanni Allah yana aiko da manzanni da ayoyi kamar na annabi salih din kad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum hadhihi naqatullah na zo muku da hujja bayyananna daga ubangijinku wannan ce ga shi taguwa ce da kuma aya aya ce a gare ku domin ayar annabawa ne abin da yake ya keta al'ada alkhari khariqu lil'ada wanda ya saba ma al'ada kamar annabi Musa suka ce masa in kunta ta bi ayatin fa'ti biha in kunta min as-sadiqin alqa asahu fa idha hiya thubanun mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nazirin ya jefa sandansa sai gashi ya zamanto maciji Da mm, waɗanda suke kallo kaga su suna ganin cewar mutanen fir'auna suka ce wannan sihiri ne gwanayensa a cikin sihiri suna gani sai suka tabbatar kan cewa wannan ba sihiri ne. a sahara saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa sai suka faɗi suna masu shigada. sun san wannan ba sihiri ba ne. to haka ayar annabawa take haka annabi isa ya zo mutum ya mutu ya zo ya tsaya a kan kabarinsa ya kira shi ta tashi wani ya tashi ko kuma ayoyin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce ya nuna musu aya wata ya dare suka gani ya ce ishadu ku shaida ya ce ku shaida yana tafiya yana tafiya dutse yana gaishe shi ne masa sallama yana assalamu alayka ya rasulullah yace na san dutse a makka da yake min sallama na san shi a yanzu aka zuba tsakon kwani a hannunsa suka rinka tasbihi sallallahu alaihi wasallam aka rasa ruwa rundunan mayaka sai ruwa buta guda ya sa hannunsa a ciki sai ga ruwa yana bubbugowa daga hannu. ya ce ku yi alwala ku shayar to waɗannan su ne duk Allah yake nuna mutane domin me don mu yadda da Allah cewa haƙiƙa akwai Allah domin su annabawa waɗannan ayoyi da suke zuwa da shi ba cewa suke yi su sun isa ba sun su ne a'a cewa suke yi su ɗan aikin Allah ne da gaske suke kamar Allah yana cewa inda ba da gaske muke ba me yasa muke wannan wato hujja ce akan gaskiyarsu to duk wannan Allah yana nuna muna ayoyinsa yana daga cikin rahamarsa da ya mashi'arsa ta hukunta cewa ba za mu gan shi ba ba za mu gan shi ba la tudrikuhu al-absar gannai ba za su gan shi ba ya hukunta wannan kuma yana daga cikin jarabawar da yayi mana ya jarabta mu ya koye mana abu amma ya ba mu abin da zai sa mu gane gaskiya daga ƙarya daga cikin bayani shine nuna mana ayoyin sai mu gane ai in dai wannan haka ne to Allah ku gaskiya ne to sannan kuma daga ciki yana daga cikin sifar da ya yabi kansa da shi jalla wa ala yace wa yunzilu lakum minas sama'i rizqa kuma yake saukar da arziki daga sama domin ku kuma bai ce wa yunzilu wa yunzilu minas sama'i rizqan lakum domin in aka ce wa yunazzilu minas sama'i rizqan lakum yana saukar da arziki daga sama yana saukar da yana saukarwa daga sama da arziki a gare ku wannan zai nuna kan cewa abin da yake saukarwa zai iya zamantowa wani abu daban ba arziki a gare ku amma nan Allah yana so ya nuna cewar kulawarsa ce ta musamman da mu shi yasa ya saukan mana da arziki daga sama wato ya saukar da arziki daga sama domin mu namu ta'alim shi aili ajaliku domin ku ya saukar da arzikin daga sama domin duk wani abu wanda yake samun arziki daga sama sai dai ta fuskar biyayya sai da ta fuskar taba'i ne hmm, kamar dabbobi da suke ci su ma domin mu ne tunda in sun ci sun sha mu zo mu ci su haka nan tsirrai in sun fito su zo abin da suka fitar da shi mu ci hmm, saboda haka wannan ni'ima ce wannan bayanin rahamar Allah ce rizqan din nan da Allah yake yana saukar muku da arziki yana saukar da arziki daga sama domin ku as-sama'u din nan ar-rizq din nan da ake nufi shine ruwan sama kuma yanda Allah mata ukacin sarki yace wa ikhtilafil layli wan nahari wa ma anzala wa ikhtilafil layli wan nahari kuma anzala minas sama'i min rizqin فأحيا به إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آية لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل وما أنزل من وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون wato da abinda Allah da sabawar dare da rana da abinda Allah yake saukarwa daga sama na arziki fa ahya bihi al-ardh sai rayar da ƙasa bayan mutuwarsa ga arzikin ma'anarsa ruwan sama domin shi ne kuma Allah ta'ala yake wakil sama'i rizqukum ma a arzikin Arzikinku daga sama yake da kuma abin da ake muku alƙawari na tashin alkiyama daga sama zai zo daga sama kenan za a ji kurawar taho to saboda haka ruwan sama ne arziki domin duk wani abu hatta abubuwan da Allah madaukakin sarki da yawa daga cikin abubuwan da Allah Maɗaukacin sarki yake sawa a cikin ƙasa masdarin arzikin nasu daga sama ne yanzu kamar fetur da ake samu ai narkewar bishiyoyi ne wanda suka daɗe shekaru aru aru suka je can ƙarƙashin ƙasa Allah ya sanya suka sarrafu suka sarrafu har suka zamanto wannan har suka zamanto crude oil ɗin da ake da shi hmm, har suka zamanto abin nan a a ya ke fasar crude oil da Hausa hmm. eh? Eh? ɗanyen mai ɗanye to yaushe ake tafasa shi yaushe ake dafa shi duk kaga shi ma asalinsa daga sama ne da aka arziki daga sama yake arzikin mu daga sama yake to yana saukar da arziki a gare ku sannan Allah ya ce ma ya tazakkaru illa man yuni amma babu mai wasuwa sai mai yawan komawa ga Allah at-tadhakkur shine wato wa'azi wanda zai wa'astu ya ba yayi tunani ya gane gaskiya ya karbe ta to babu mai yin haka shine yawan komawa ga Allah ta hanyar imani barin sabo wato ta menene yawan komawa ga Allah yana nunin tawalu'u yana nunin kan cewa ta yadda kan cewa kai mai laifi ne kuma tawalu'u shine mabudin karɓar gaskiya kamar yadda yake girman kai shine sanadiyar rashin karɓar gaskiya wato saɓanin wanda yake mai taurin kai ce menene an ce na yi to shi kenan sai ne duk abin da zai faru ya faru kaga girman kai kenan almu'ani kenan mai taurin kai saboda girman kai to shi wannan ba zai wa asu ba amma duk wanda yake zai bai fi karfin ya ce na yi laifi a yake ne na yi laifi na yi kuskure wanda bai fi karfin ya faɗi wannan ba to wannan shine zai karɓi gaskiya to kun san wannan ta daga cikin babban cutar ɗan adam ya yadda cewa ya yi laifi in ana rigima tsakanin ma'aurata ɗaya daga cikin abin da yake bayar da wahala shine miji ya yadda ya ce ya yi laifi In ba zai yadda sai dai ya ce kar a zama da shi a gaban matar a tsane shi daban eh, kudin shi shugaba ne menene ba zai faɗa ba an yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tsakanin shi da Aisha radiyallahu anha aka kira Abu Bakar. Hmm? aka ce ya faɗa aka ce ayi ayi shari'a hmm? Aisha ta ce ka faɗa abin da fa ya faru Abubakar ya kai mata mangara Zaki, annabi kike gaya ma sai ce a'a ko mun kira ka ne kai zo ku eh, shari'a tsakanin sau da ke irin wannan ba koyaushe ne za a ce ba a haɗa miji da mata wajen shari'a ba gashi an yi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka saba ma kanka a kan cewa ka yadda ka yi kuskure ko a gaban kowaye wannan sifa ce wadda take kyakkyawa sifa ce wadda za ta sanya ka ka zama mai karɓar gaskiya kuma ake samun gaskiya to an wato almuni an ɗauke shi daga annauba ma'anar annauba shine abin da yake kai ya komo ya kai ya komo marratan ba da uku kai ya gajiya da komowa shi yasa ake ce ma kudan zuma annau saboda kudan zuma duk jelanta da tafiye tafiyenta za ta dawo ina za ta dawo gidanta sai ma ka zama haka ko menene ka dawo ya zuwa ga gaskiya to akan wannan ne sai tunatar min da wata kissa da na ga karantawa a cikin al'udud durriya tarihin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah eh rahmatullahi alayh cewa idan mas'ala ta daure masa ya kasa fahimtar ta ko fatawa ko wata mas'ala da ta zo masa a cikin alkur'ani da hadisi ya kasa ganewa ya rikitar da shi ya kasa fahimta yace sai ya dimanci istighfari sau dubu zai istighfari yace ko ina yake kuma ko a hanya ko a kasuwa ko a masallaci ko a makaranta aka zai dimanci sau dubu ko sama da haka ko ƙasa da haka yace yana gama wannan yana yin wannan sai Allah ya warware masa sai bayyana gare shi to shine ma ya tazakkaru illa man yuni ba wanda yake wa asuwa sai wanda yake komawa ga Allah me wa asuwa din ka gane gaskiya don abu ya rikice maka baka gane gaskiyar abin ba dibanci istighfari sai Allah madaukakin sarki ya warware maka kuma shi yasa akan ce ma ma'aurata idan abu ya rikice a tsakaninsu sun rasa yadda za su dimanci istighfari a tsakaninsu sai Allah ya warware wannan yana daga cikin albarkar yawan komawa ya zuwa ga Allah Musannan Allah ta'ala yake fadu Allah mukhlisina lahu din to saboda haka wato saboda wato nuna muku ayoyi da Allah yake kuma saboda yana saukar da arziki domin ku daga sama kuma saboda cewar waɗanda saboda cewar ku masu yawan komawa ne ga Allah kuna wa astuwa ku Allah ku kirayi Allah mukhlisina lahu din kuna masu tsarkake addini a gare shi wato ku kira shi shi shi kadai wannan kira abinda ake nufi shine kira na bayyana kadaituwar Allah jalla wa ala na bayyana tauhidi ga Allah wato ku kira shi ku bayyana tauhidi mukhlisina lahu din shi shi kadai kuke kira walau karihal kafirun ko da kafirai sun ki wato ko da abin yana bakanta ma kafirai da su in an kira sunan Allah idza du'iya Allah wahdahu kafar ba sa so ku ku ce Allah kadai za ku kira wato ku bayyana kira ya zuwa ga Allah a wuraren da aka ce a bayyana to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana ba kamar yadda Aisha radiyallahu anha tace kana khuluquhul qur'an dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani duk inda aka yi umarni sai ya aiwatar da shi duk inda aka yi umarni sai ya aiwatar da shi to mu haka muke muna bin alqur'ani amma ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta hanyar kala kata ba shi kala kato shi yake so ya ce ga ta yanda za a bi alqur'ani wane shi wane shi ya mutu bi ghaibihi ya mutu da kuncinsa babu ba alqur'ani tun yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana ga ma'anarsa ga yanda za mu bi Abdullahi ibn Zubair ya kasance idan aka yi sallama daga in yi sallama daga sallah zai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wala na'budu illa iyyah lahu an wa lahu al-fadl wa lahu as-sana'u al-hasan la ilaha illa Allah lahu ad-din walau kariha yana cewa haka na naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi sallama daga kowace sallah ta farilla yana faɗa kaga wannan shine aiki da wannan aya fad'u Allah mukhlisina lahu ad-din wato ku ilanin kiran Allah shi shi kadai kuna masu tsarkake bauta gare shi to shine aka shar'anta mana wannan zikirin kuma yana cikin sahih muslim sahih muslim din da suke karyatawa suke zagin sa qatalahumullahu anna yufakun haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya hau kan dutsen safa yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah wahdahu أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده يتبكك الله ولو كره الكافرين كودا كافرين باتا سو وما so. أنا كودا za su ɗauki mataki su hana ku ko su ji wannan abin bai musu ba kar ku daina to wannan umarni ne aka yi wato aka biyar da shi a kan bayanin ayoyin Allah da yake da kuma rahmar da ya yi muku da kuma sifar ku ta cewa kuna komawa ya zuwa ga Allah to ku yi wannan sannan Allah ya yabi kansa shi da Allah yake fad'ullaha ku kira shi shi Allah shi Allah da Allah yake ku kira fa ba ko bane fa shine rafi'ud darajati madaukakin darajoji wato mai darajoji waɗanda suke madaukaka wato kamar yadda Allah ta'ala yake ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana wato mala'iku suna hauhawa da mala'ika ruhu suna hauhawa zuwa gare shi a cikin rana wadda take miƙidarinta shekara dubu hamsin to Allah rafi'u daraja mai darajoji ne na ɗaukaka ai kuma yana wato ita rafi'u daraja za ta iya zamantawa sifa mushabbaha sifar Allah ce wato shi maɗaukaki darajoji ne kuma za ta iya ɗaukan ma'anar rafi'u daraja wato ismu fa'il ne mai ɗaukaka darajoji wato shi ne mai ɗaukaka darajojin bayi mai ɗaukaka su aiki ɗan ƙanƙani sai ga Allah ya rubanya shi ya ba mu mutum wato daraja maɗaukakiya ba amma irin darajojin da masu hadisan ƙarya suke faɗa su nan suna faɗan su kowace rana ta ranar Ramadan a ce sallar yau raka'a aka ce wanda yayi wannan za a bashi ladan annabi saba'in to wannan baya daga cikin wannan a ɗaukaka darajojin wannan na ƙarya ne abin nan Allah yana ɗaukaka darajoji su ne darajojin da Allah yake ɗaukaka bayansa a aljanna a ce ma makarancin alkur'ani karanta fitra wartaqi ka karanta kana hawa fa inna akhiru man fa inna akhira manzilataka manzilatika inda ayatin taqra'uha domin ƙarshen matsayinka shine ƙarshen ayar da ka karanta ga Allah kenan mai darajoji ne ba su da iyaka tunda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ɗan aljanna suna kallon ahlul ghurab waɗanda suke wato ƙoƙolin aljanna kama yura alkawkabul dabir albabir kamar yadda ake ganin tauraro wanda yake manisanci ya daga kansa har hular da take kansa ta faɗi wato haka ake kallon darajar waɗansu saboda kun ga galaxies nan da ake ta ganowa ba a san irin abin da Allah ya shirya su ya shirya su ranar tashin alkiyama domin an ce waɗansu darajar su kamar da ake ganin tauraro can tauraron nan a can da ake gani watakila wata galaxy watakila wani katon halitta ne na Allah to a ce wannan wani waje ne na waɗansu 'yan aljanna to ne rafi'ud daraja ta ɗaukakin darajoji zul arsh ma'abucin al'arshi wato mamallakin al'arshi saboda shi ne halitta da fi komai girma daga cikin halittun Allah to shi Allah na wannan al'arshin Allah ne ma'abucinsa ba gado irin na sarauta na irin mulkin garin ku ba a'a wannan al'arshi wanda ya game sammai da kasai gabaki daya ƙin Roha yana aiko da wahayi ko kuma yana aiko da mala'ika jibril ma'ana guda biyu dukkanin su ɗaya. yana aiko da wahayi amma in Allah ya tashi in Allah ya ana aiko da wahayi da wasu da jibril ta hanyar jibril yake aikowa saboda haka ko ka fassara a Ruwa da cewa shine al kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka nan muka aiko maka da wahayi daga al'amarin mu Alkur'ani wahayi ne to shine ar-ruh an ce masa ruwa saboda yana rayar da rai Alkur'ani rayar da rai yake kamar yadda ruwa yake rayar da ƙasa haka Alkur'ani yake rayar da zukata shi yasa wanda yake karatun Alkur'ani da wanda baya karatun Alkur'ani kamar misalin rayayye ne da matacce gidan da ake karatun Alkur'ani da gidan da ba a karatun Alkur'ani kamar rayayye ne da matacce gidan da ba a karatun Alkur'ani kamar makabarta ne gidan da ake karatun alkur'ani shine rayayyen gida to ko kuma yulqin ruha yana aiko da arruh shine mala'ika jibril domin al'amarin wahayin Allah da yake aiko ma annabawa wato ba karamin al'amari bane ba karamin al'amari bane al'amari ne wanda yake sai an yi shiri daga Allah sallallahu alaihi wasallam da ya wata shida yana tahannusi yana tahannusi yana keɓance kansa sannan mala'ika jibril ya zo masa annabi musa da zai sadu da allah da karɓi wahayi da a gare shi sai da ya azumin kwana talatin ya ma ƙara kwana arba'in a kan ma miƙatu rabbahi arba'in na laila ya cika miƙatin ubangijinsa da shekara arba'in kwana arba'in saboda haka babban al'amari ne alaman ya sha ya aiko da shi akan wanda ya so min ibadihi daga cikin bayinsa liyunzira yau Matalaf. domin ya yi gargaɗi da ranar haɗuwa wato wanda ya so daga cikin bayinsa domin wannan na Allah ne Allahu yasfi mala'ika almala'ikati rusulan wa minan nasu. Allah yana zaɓai yana zaɓen manzanni daga cikin mala'iku daga kuma daga cikin mutane kuma Allahu a'lamu haifu ya ja'alu risalata Allah shi ne masani da inda zai sanya wato manzancinsa li yunzira yawm talaq domin yayi gargadi da ranar haɗuwa at-talaq ranar haduwa ranar alkiyama ɗaya daga cikin sunayen ranar alkiyama kenan an kira ta ranar haduwa saboda a ran nan ake haduwa da Allah ila rabbika yawma idhnil masaq a ran nan ake haduwa da Allah a ran nan ake haduwa da Allah duke ranar haduwa a ran nan kuma kowa da kowa zai haɗu za a haɗu da mutanen farko da mutanen ƙarshe da azzalumai da waɗanda suke zalunta da wanda ya kisa da wanda aka kashe nan za su haɗu nan wanda ya kisa ya je ya biya an sake shi an kyale shi ya tafi free follow. to ranar alkiyama a ran nan za su haɗu ba wai ya riga ya sha baki na akwai ranar haɗuwa haka nan shugabanni da suka zalunci 'yan adam suka gama zaluncinsu suka gama duk abin da za su yi na zalunci suna ganin sun sha sai ma shiri suke yadda za su yi ritaya a kane kamar yadda al'adar mu ja musu a gabanin suke wato dai ba za su taɓa zamantowa sun dawo ya ku bayi ba kullum sun shafafu da mai ne suna ganin sun sha bayan zaluncin da suka yi suna ganin sun sha akwai ranar haɗuwa za su haɗu da waɗanda suka mallaka waɗanda suka zalunta ɗin nan za su haɗu da su sun ƙwace wa mutane haƙƙinsu sun kwace wa mutane filayensu sun cinye dukiyar 'yan fansho sun hana musu garatutansu sun yi dukkan nau'a an zo an yi sama da faɗi da kuɗin asibiti da an yi kasafin kuɗin asibiti cewa ga abin da zai gina sha'anin harkar lafiya ga abin da zai gina sha'anin harkar sufuri an yi kasafinta kamar yadda muka ji shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ɗin minista na lafiya ya zo ya ce ga abin da ake kasafi amma miliyan talatin da biyar kawai aka ba mu ma'aikatan a cikin biliyoyi da shida da na transport an yi kasafi biliyan ɗari biyu da hamsin da shida amma biliyan biyu da rabi kawai aka bayar na sauran suka tafi in an yi sama da faɗi ne waɗanda duk suke da alhaki akan wannan za a haɗu za a haɗu yau masala ci gaba an rama yau mahun barizo Allah yake yau mahun barizo a ranar da suke su duk za a bayyana su a bayyana suke la yahfa la yahfa ala Allah minhum shay ba wani abu da yake buya ga Allah daga gare su duk abin da suka yi baya buya ga Allah ba su yi su ce ai mu koye wannan abun ba ko kuma a je a koye fayil, a je a koye file kar a kai ma EFCC a zo a sanya shi a cikin durowar shugaba ya ɓoye shi ya kulle shi ba za a gani ba la yahfa 'ala Allah minhum shay ba abinda zai buya a wajen Allah daga gare su kuma a wannan rana Allah zai ce limanil mulku yau mulki a wannan rana na wahi lillahi wahidil qahhar ga Allah dinkin sarki al'amar mai rinjaye akan kowa akan komai wannan Allah ne da kansa zai faɗa kamar yadda ya zo a hadisu sur mai tsawo wanda ibn kafir ya ambace shi a cikin a cikin tafsirin a cikin tafsirin suratul a cikin tafsirin suratul an'am dogon hadisi da yake cikin as-sabarani hadisin hura kaho cewa bayan kowa ya mutu cikin halitta kamar yadda Allah ya ce kama bada'ana awwala khalqin nu'idu kamar yadda muka faru sauran halitta mu dawo babu kowa sai Allah kawai to shine Allah jalla wa ala da kansa zai ce limanil mulku yau mulki a wannan rana na waye da waye ke ba wanda zai amsa masa sai shi da kansa ya amsa ma kansa da kansa da kansa kuma yace lillahi alwahid alqahhar da Allah alwahid alqahhar sannan Allah yace al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat to a wannan rana kowane rai za a yi masa sakamako da abin da ya aikata la zulmal yawm babu zalunci a wannan rana babu zalunci domin Allah ya haramta ma kansa zalunci wa rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka ba mai zalunci bane ga bayi kuma kamar yadda yake a cikin hadithul qudsi ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama wala tadhalamu ya ku bayina na haramta ma na zalunci na sanya shi haramtacce a gare ku kada ku zalunci juna to babu zalunci a wannan rana la zulma al-yawm inna allaha sari'ul hisab lalle allah mai gaggawa sakamako ne wato sakamakon Allah zai yi shi cikin gaggawa kamar yadda zai yi masa halitta ga baki ko wato hisabi kamar yadda zai ma mutum ɗaya sha nan Allah wato wani abu ba zai ɗauke shi ga wani abu ba wannan mu ne mu ne ma da Allahu li rajulin min qalbayni fi zawjihi ba ya Allah bai sanya ma mutum zuciya biyu ba a cikin zuciyarsa a ƙirjinsa hmm? zuciya biyu kana da kamar yadda shi sa ma muke cewa divided attention wato hankalinka ya rabu biyu an san ba cikin makadurinka Allah ba haka yake ba kamar yadda Allah zai ma mutum ɗaya hisabi haka Allah zai ma dukkan halitta hisabi ba cewa zai shagaltu da wannan sannan in an gama a ce a kawo wannan sannan a kawo wannan ba haka sha'anin Allah yake ba shi yasa Allah yake cewa sari'ul hisab mai gaggawar sakamako ne ko babu abin da zai tsoya. a cikin wannan ba abin da zai buya, dukkan abin da zai yi na hisabi zai yi sai dai akwai bayi waɗanda Allah maɗaukacin sarki zai sauƙaƙa musu zai musu fa sawfa yuhasabu hisaban yasira Da a masa hisabi mai sauki shine al'ar shine a ɗauko littafin a duba a ce kayi kaza kayi kaza ce Allah haka ne kayi kaza kayi kaza Allah haka ne to na rufa maka asiri ba bayyana ba sauran ma je ka Allah ka ban yasira Allah ka sama a cikin Allah ka sama a cikin wa anzirhum mun karanta ta aiko Mun karanta ta akwai sauran minti biyu ba karanta ba Amin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك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 واحلل تقيمة قلوبنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمد الخير بلاد المسلمين اللهم اجعل بلادنا هذه آمنة مطمئنة رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في بلاتو اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في زنفرة اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في سوكوتو اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في نيجر اللهم احفظ واحفظ إخواننا المستضعفين في فارا اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك اللهم احفظ عبادك المستضعفين في ولايتنا هذه اللهم احفظها بحفظك واكلأها برعايتك وعنايتك اللهم أجرنا من مضلات الفتن ما أحييتنا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر